الشيطان الرجيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يوكما madaukakin sarki Allah ya kaddare mu da ci gaban wannan karatu wanda har yau muna cikin suratul shu'ara cikin wannan tafsiri na da ya tawili fi ma'ani tanzil tafsirin na abdullahi bin fodo ya daga game da bi rahmatin a inda muka kwana shahi na 156 kuma muna cikin tsakiya magana akan abin da ya shahi annabi musa da hitar da sun kai cewa da allah ya ce da bayi da daddare domin a guje ma fir'auna da mutanensa su hita su su dawo fir'auna da mutanensa su noce ruwa an hito annabi musa alaihi salam ya gamu da wato ɗaya daga cikin muminai na ali fir'aun ya tsaya gaban annabi musa ce ina an ka ce ka bi domin yana yiwa can an kawo wakilta ni in yi aiki don in samu abin da taimaka annai musa ce an umarci ni da in ta sama kogi to annai musa alaihissalam sun hito sun kai ga kogi kowa ya ciris an yi tsaye kaka za a yi ba sani ba amma akwai fatake biyu 'yan kasuwa mahu sana'a waɗanda sun ka yarda da manzancin annabi Musa kuma suna cikin ayari ne su tun da an ce a ta sama kogi kuma an te kogin nan za a shiga to annabi Musa an ta an kiris yan kasuwa ga guda biyu suka ce ma annabi Musa shin Allah ya ce ka zo ya ce awo shin mi aka nuni an ka zo nan tsayawa za a yi ko tsallaka za a yi ya ce ga manufa an ce a tsallaka suka ce to annabi Musa mukan mun ci gaba sai sun ka faɗa ruwa to haɗawa ruwan nan sai Allah ya ce haka na sai mun kai wahayi ila Musa zuwa ga Musa na balagal bakar lokacin da ya kai ga kogi an adari bi sakal bahar ka doki kogin nan da sandar da aga hannunka bahar karzum bahar karzum wa zalikal makan wannan wurin da annabi Musa ya tsallaka da shi da mutane ne ma ana ambato ne suwaisa sunan wurin kenan Ma'arufin inda ahli misra mutanen masar sun san wurin la yaktalifuna fi ba su sabani ciki wa tafsirihi bi nail misra fasidun amma tafsirin da an kai an kace nail misra to wannan ba ta can tafsiri na a ba shi bane wa hudu magana ga shehu abdullahi yace qala hu fi gayatil amani fanfalaka annabi musa ya taima kogi dirka da sanda kogi ya cage in shakka ya cage isna ashara firakan aguwa goma sha biyu wa kana kullu firqin ya zan kowane bambare hanyoyin da an ka samu kogin kowace hanya ruwan da sun ka cibre sai sun ka zama ka daurin kamar duci azimin babba kun gani su fataken ga yan kasuwa guda biyu sun ka ci gaba da tafiya tare da annabi Musa alaihi salam suna na gaba gaba sun yi imani kowane ya zamo ka daudul azima kamar duci wa ba'al jabalud Baham, duci mai kabri bainahuma masalik tsakanin su akwai mashiga salakuha sun shige ta kuma an ka shiga an ka hita walam talla sarjur rakibi wala lubdahu sirdi na mahayi dawakin su da suke bisa gare su babu sirrin da ya jike kahunsu na jakkai babu wanda ya jike min ɗa da shi'u za za haɓa ila janibi sama'i sa'udar wawaɗi magana ga ƙalahu fi gayatul amani ya waɗe cikin tafsirin gayatul amani wa fil ƙamus amma zo cikin ƙamusu na luga ɗada sabata wan iyadan ay az fil hawa'i ma'ana sa'ada wa bina'al munqad murtafi'un ana cewa bina'un munqad wato gini gina madaukakiya ay murtafi'un madaukakiya don haka ashe kenan marmakon ruwa an buge su su zamo ruwa su watse sai sun ka zamo dutse in ga dutse ba sai hanya ba mutane annai musa sun hakwarara an kai ta tahiya fir'aun na tana kinkima abin ɗaya ke so ya ci musu ci gaba annai musa ya shiga ya tahi Allah ya ce wa azalafa na muka gwamatsar da ƙarramna muka kusantar da al'akari na na baya samma can ka can wane ne an haga a roƙon matsuwa wato tun da annabi musa sun yi siga sun tayi sai allah ya sa masu fir'auna da mutanen fara'auna ku yi maza an ka da tura su su yi ta tahiya fir'auna qaumu wa kana jibril jibril ya zamo alaihi salamu ya suku bani isra'ila yana gargado bani isra'ila yana gargada su ala suratu farisin bisa ga surar bardi wato sai Allah ya sa mala'ika da ya shigo cikin mutane a nan Musa inda duk wani ya tsaya sai a kora shi tafi don kan wani ya rage ya shiga cikin mutanen fir'aun ya halaka cikin mai ana gargada suna tafiya waya sabu in ya gargada banin Isra'ila kuma sai shi dawo ila qaumi fir'aun zuwa ga mutanen fir'auna yanzu uhum shina kange su in wanga na son shi na haka sai a tattaro su wuri daya ayyaku fuhum min ba da ba'a hatta salaku har sun ka shiga masalikan wurin shigar su to ci gaba wa anzalna musa wa ajma'in to shi annabi Musa da ya fara shiga da hidda jama'a tai Jibril na gargada jama'a suna taya tare Allah ya ce wa an na Musa sai mun ka cadda ne Musa wa man ma'ahu da wannan ta da shi ajma'i na duka babu da guda da ya rage wanda shiga cikin halaka bi ikhrajin da hidda suwa min al ba'da kogi ala khayatihi al maskura bisa ga sifa da mun ka ambato baya annabi Musa alaihi salam da jama'a sun hita ai akwai wanda sun ka biyo su don su kashe su to ci gaba ثم أغرقنا الآخرين mansuru ya ta barbara ya dawo da ciki sun ma a gara kana sannan mun ka notar da al'akari na mutanen ƙarshe ma'ana waɗanda sun ka zo bayan annabi musa fir'auna da jama'arsa fir'aun fir'auna wa ƙaumin mutanensa bin tsibakil bahari alaihim domin kogi ya rufe da su wani lokaci lamma tamma da kulihim lokacin da shiga su ta cika sun gama shiga gaba ɗai babu kwara guda da waje sun gama shiga kogi kuma wa bani isra'ila da hita annabi Musa alaihi salam da mutane nai bani isra'ila annabi Musa na gama hita duka fir'auna jama'a ta na gama shigowa duka mutanen gaba gaba suna kai bakin gaba to sai Allah ya ce makogi ni aka jira da su sai ruwan gar sun koma dutse sai sun koma ruwa kuma wuri mai tsananin zurhi sai ɗai kaga mutane na budun budu ma bisa ga ruwa gaba ɗai babu ƙwara guda wanda ta hita gaba ɗai sun halaka hafiyar auna jama'a mutane su hita domin su gudu da imani wasu su biyo sai sun kace su ko su dawo da su su yi ridda Allah ya ƙar da mutanen nan ya kashe waɗanga ni'ima ko musiba to ci gaba haka inna fi zalika lalle cikin wannan halaka mutanen fir'auna duka da ƙyar da mutanen annabi musa dut wallahi la'ayatan akwai aya ayyata ko kowace irin aya ta fito ai la ibrata akwai lura liman ba'adahu ga wanda abba ya gare shi wa ma kana akasarun mu'minin billahi amma mafi yawan su ba zan masu imani da Allah ba bi sabbi hadhihi al-aya domin dalilin wannan aya ai ma tanabbaha alaiha kasar mafi yawan su bai farka a ta ba iz lam yu'minu biha ahadun don babu mutum guda wanda ya imani da ita mimman baƙe ga wanda ya rage fi misal cikin masar mil kib da na kibdawa ba wanda imani au ma amana bi Musa min al-kibd illa qalilun ko kuma cikin kibdawa mutanen Fir'auna ba wanda imani da Annabi Musa 'yan ba yan kaɗan na ba za don haka uguri ku an kanotar da suruwa izdon ruwaya an ruwaito annahu lam yumin ba wanda ya imani illa asiya imratu fir'auna in banda an asiya mata fir'auna wa hizqil da hizqil mu'minun min ali fir'aun mu'minina daga cikin mutanen fir'auna mu'min ali fir'auna da ya imani an ce ita wannan asiya da ya taita yayi imani yasa ta imani wa maryam sannan maryamu bintu na musa sai ita wacce ta allati dallat wadda ta yi gwadi ala izan yusuf alaihi salam bisa ga kabarin annabi yusuf wato ni a dalilin maryam ta yi gwadi lokacin da annabi musa ya hita za su yi hijira su zo su shiga kogi su tsere an ce bayan annabi musa alaihi salamu sun hita da dare suwahiya ta waye haske sai ya bayyana musu gaba ɗai lokacin da sun kama hanya za su bari masar su ta sama kogi sai duhun ya duhu mutum bai kogani inda ka zaka fate annabi musa sai tsaye sai ya kira bani isra'ila ya ce kowa shigo suka taho ya ce ga hali ya canza ni a dalili suka ce eh a kiro malaman bani isra'ila an kira malaman bani isra'ila suka ce eh akwai dalili ya ce ni a dalili suka ce lokacin da annabi yusuf alaihi allah ya kama ya ga alamar mutuwa da zai rasuwa ya ce ya yi musu wasiya su bani isra'ila ya ce ƙasan masar shigowa mun kai in har za ku hita to kak ku hita ku ɗai a ta a tona ƙabri na a ta da ni aka faɗa ma'anin musa ga magana sai annai musa alaihi salam ya ce to ƙaƙa za a yi malamai kun san inda ƙabari ne yake kuwa ce bai sani ba wallahi to wasani an ka ce eh akwai wata tsohuwa maryamu bintu namus ita kam ta san inda kabarin annabi Yusuf yake aka ce aka tafi da ita boye Allah ta ce na'am ke san inda kabarin annabi Yusuf yake ta ce auta kan annabi Musa ce to a tare da ita a ɗauko shi a wuce da shi ta ce ya manzon Allah ban zuwa a ɗauko shi a wuce da ni sai kayi min alƙawari ya ce ni alƙawarin kika san yi miki ta ce sai ka yarda kana hukunci tsakana da kai ya ce hudi ta ce to ka tabbata ka tabbata min ka yarda da zama da ni cikin aljanna ya ce na yarda ta ce to a tahi an ka ta nan kan korama inda annabi yusuf ya ce inda an kai lokacin da mutanen masar sun kai yaya an ka ce a tsare shi inda kogin adda mahaɗa domin albarka ta gami kowa tattai ta ce kun ga ruwan ga ka ce awo ta ce tsakanin nan da nan a kwalhe ruwan sai an kwalhe ruwa ta ce to a tona an ka tona sai an ka cimma marmar marmar akwatin da yake ciki ta kankara ta ce to ku ɗauku an ka ɗauki ke an ka ci da ke annabi Musa ce to aza shi ga raƙumi mu ita taya da ɗauko shi da aza shi ga raƙumi sai haske ya bayyana sai an ka wuce wato nan kenan annabi Yusuf bai yadda mutanen alkhairi gaba ɗaya su ban masar ba shi a bashi nan to bayan an tsallaka kogi an ka ce akwai inda an ka samu annabi Musa alaihi salam sai an ka turbu shi to wannan wuri shi ya ɓace mutane yau amma dai wani gari na nan cikin ƙasar masar to wannan shi a dalilin ka ce maryam binta na musa allati dallat ala izami yusuf alaihi salam to wagga magana da sai da annabi musa ya mata alƙawalin aljanna akwai wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi tahiya sai sauka gidan wani balarabin kauye yawa annabi ne ya faɗi wanda ya dace sai annabi ya ce mun ya bukatar ka sai ce bukata ta ce in ya ce kan bukata ta in samu raƙumma da yawa annabi ya ce bari a roƙa maka raƙumma na aza ko kana irin yadda maryamu binti na musa ta yi sai an ka zo a ce mai tana ka roƙon na. ta ce a inda raƙon sun ka samu su ci gaba inda rabon ko wa inna rabbaka lalle ubangijinka lahuwal azizu shi mabuwayi na arahi mai jin kai fanta kama Allah ya yi azaba min alkafi na kafirai wa an jalmumi mumin Allah ya kadar mumin lai Allah ka kaddamuwa wannan shine ƙarshen abin da ya faru na kissar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna a cikin wannan sura ta Shu'ara sai magana kan annabi Ibrahim alaihi salam to ci gaba wasu watlu ka karanta ga kafiran makka amma ana magana kafiran duniya duk an faɗi makka domin ita gare ta ƙura ne jina ni za a karantawa na ba labarin ibrahima ƙasatahu hukistarsa wa hu da labarinsa ma a ƙaunihi tare da mutanensa wa baddul in ƙalali abihi lokacin da an ibrahima ya ce ma ubansa wa ƙaunihi da mutanen uban mata abuduna ne kuke bauta ma sa’alahun ya tambayi su misa ya tambayi su an ibrahim a.s. domin ya sanar da su na ma ya abuduna hula a sulolin ibadati abinda suke ta wa bai cancanci ibada ba don haka ɗaya tambayi su ƙalu haka da ya kamata mutum ya zama abin da kake in gaskiya na ka ɗauke in gaskiya ka ɗauke kake goyo gwada mu kowa ka ne annabi ibrahim alayhi ya tambaye babansa ni kuke bauta ma sun sa annabi ibrahim bai da wannan abin ba qalu sai sun ka ce ya kai ibrahimu na abudu a sanaman muna bauta ma gumaka a ɗana bubi ta sarihi sun yi idinabi da bayyanawa bilfi'il da aikatawa is haƙar jawab a sanama ibtiharan kuma suna alfahari da zalika an yi wannan wali ya ɗafu alai don a yi gare shi su waɗannan abin da muke bauta ma na gumaka fa na zallu muna wuni na dumu muna dawwama wunance kifi na muna duƙuhe laha gare ta muna wuni duƙuhe gare ta ai muna hara, muna tsayawa tsawon rana ala ibadati ha isharar tilka ibadati don bayyana wa ga waccan ibada au mai idlaqil muqayyad ala al-mutlaq ya kuri bi ma'anar na dumu wato nan nisa an kai amfani da nazallu fana zallu biha laha muna wuni muna bautarta kakkace mun nace muna bauta na dumu muna bauta tutup a a kulena wato annabi rahim alayhi salam da tambaye su suka ce wannan zallu laha to su uwa annabi rahim wuni suka suna bauta gumaka wuni amma da rana ta faɗi to sun babbauta su sai su koma ga tarmamu mun gane karatu wuni bautar gumki da dare rana ta abin nan alhamdu da keto bautar tarmamu ko ya suna inda ce ba ta haka nan saboda haka وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما دم عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي

lokacin rana su bauta mu gumaka lokacin dare su bauta mu tarmamu don haka shi ƙur'ani in ka zo kana tafsiri to ka kula in baka ya ta sai ta kwanta da walwala in ka ce ina nacewa ina bauta suna nacewa suna bauta gumaka duk tsawon rayuwa wala ka ya kuli don ka kare kyautar aya baka san da zamanta ba Allah ganar da mu to annabi ibrahim ya ce shin abin da kuke bauta ma qala hal qala yace hal yasma'unakum shin waɗanda gumakan suna jin ku suna jin du'a kun kiran ku iska da ura lokacin da kuke bauta musu in kuna bauta in kun kira su ko kun ka bauta musu sun sani Waɗakala is halal mu da ala yake ya cika hadin maziya, istikraran laha. Auren Fa'unakun ko suna amfanin ku in a in kun bauta musu, da za an bi ga sakamako. Auren Durru na ko suna cutar da kowa illanta abu duhun in bauta musu ba, domin bauta ana yin ta ga wanda ka jin sanin an bauta mai. bauta ana yin ta ga wanda in baka yi ba yana cuta maka bauta ana yin ta ga wanda in ka bauta mai na amfaninka, Allah ya san muna bauta da rai Allah yana amfanar da mu Allah yana in cutar da mu ya so duk waɗanda abuwa ta bata tuna ko to shi na Ibrahim ya tambaye su ba a bauta kwalin banza dole sai da magaza ƙalu ƙalu ba suka ce kai ibrahimu kai abba ka da ga waye qalu sun ka ce bal ba haka ba idrabun an yakuna lahum sam kwaɗewa ya kasance suna da ji aw ta qawmin hundum ko ana sauraron cutarwa aw naf'un ko amfani aradu sai sun ka bijiri an zahirin jawabi ga zahirin jawabi ta khashiyan al-israfi domin kaucewa gabarin hurci bi adam shay'in da rashin wani abu min sifatul uluhiyya ashe suna da wayo in suka ce a'a ba su ji ba su amfanarwa ba su cutarwa ba su jin bautar da muka yi musu shin akwai wani sifa na uluhiyya gare su babu sai sun ka kauce ma wannan fiha ila taqalidin zuwa ga taqalidi bi kaulin zancen su sun ka ce a ah, kai an baka bauta sai an baka dana ga uwaye mukan wajen na aba ana kazalika zalika ya faluna ibrahim uwa yamma haka mun kai suna yi kuma haka zamu yi yace a haka uwa yanku kai zamu aikata mu fi misul fi illa misali aiki maka sun kai haka suka yi na'am ƙala annabi ibrahim alayhi salam ya ce afara aitun ku bani labari ma'ana ko kun ga ma kuntum ta abuduna abin nan da kun ka zan kuna bauta ta ma antum kowa wa aba uku da ubannan ku alaka da mu na gaba uwayen ku uwayen ku na tuntuntun li'anna taqadduma la yadullu ala sihhati don abu ya rade bai zama shi a ingatacce ko ba haka ba ana iya samun da dadan abu amma mugun abu na wala yanqil ba ilo haƙan kun bai dai juyawa ƙarya ta koma gaskiya don daɗewa. a'a ni kan abin nan da kuke bauta ma da ku da ubannan ku na tuntuntun ci gaba fa'in nahum lalle suwa aduwun li maƙiya na garan ai a'da'i ko a'da'u lakum na gare ku a bafa adawata ha'ila nafsihi ya jingina ƙiyayya ta zuwa kan sata suwiran domin surantawa lil mas'alati ga mas'ala fi nafsi a cikin kansa mubalagatan fi izhadu nusfi domin ya kai matuƙa ga bayan nasiha din annahu cewa shi la yarda dahum illa ma yarda li nafsihi duk abin da yake so ma kansa shi ke so musu wala annahu min babi ta'rid kuma yana daga cikin babi na jirwayi wa innahum adu li illa rabbil alamin ni kan duk makiyana na sai ubangin talikai abin da kuke bauta ma wa huwa akasaru yadawi wannan shine mahi yawa ga abubuwan da ake samu mina tasarihi wa ad'a ila qabulin kuma ya yi kira zuwa karba hukiya anna anna rajulan wajaha shafi'iyyun bi makruhin an ruwai an hakaito wani namiji ya wasanci imamu shafi'i da abin kyama wa ƙala shafi'i sai imamu shafi'i ya ce mai laukunta laukuntu makanaka hatashtu ila ta'dibin wato ba shi yaki fa innahu aduwwul li ba to bisa ga cewa makiya na yana amma duk da haka su ma makiyan su na to su bar bauta gare su za ga bauta Allah wanda an masoyin su to bisa ga irin wannan abubuwan aka ce tarihi na wato wanka da kamar jurwaina to an ce wani mutum ya huskanci imamu shafi'i da kalma ta kyama wato abin da imamu shafi'i bai so sai faɗa da shi sai imamu shafi'i ya ce laukuntu makanaka da ni an matsayinka takataitu wallahi da na buƙatu ta adibin zuwa ga mallami wanda zai karanta sa abin da ya sa na san baka san abin da a illa wanga abuwa jahili ne kai muna tare da kowa wara'a alim da sanadin alim dan sanin shi ma yayi gani wa kana min al mujawirin bi makka ya zaina daga cikin masu kwamtaka da makka na wara'a na ya ga mutane ta suna, wato yana cikin waɗanda ka zuwa makka su zauna suna itikafi shi Ali ibn Sanad yana mujawara da masallacin Makka ma'ana yana itikafi sai ya ga nasan mutane wara'a nasan wara'a Ali da Sanad nasan wa kana min al-mujawirin bi Makka kun ga karatun wa yake ya gane su ya tahaddasu ne hijiri suna dumi nice kacce cikin hijiri Isma'il faƙala sai ce za laisa baiti wala baitukum wannan ba gidana na ba ba gidanku na ba jammi za ku zo ku aza mutane dumi marmakon ya ce wannan ba gidanku na ba sai ce ba gidana na ba na ku na ba don kasance haka nan sai to ka gidanka na wa ma'anar adawa ma a shara ilaihi bi qawli wa yakununa alaihim didda suna zamowa gare shi kishiya wa abradahu li itlaqi ala jam'i kasiddiqi wa zahiri duk kaga wadanga kaman masoya na aw li annahu fil asli mazdaru wadanga abuwar kuke bauta ma makiya na garan sai ubangiji illa rabbal alamin fa inni a'buduhu ni ina bauta mai istisna'un mustasilun li'annahu kanu yushrikuna don su suna shirki wa yaz'umuna annaha shufa'a'un don suna cewa kun wai masu ceto na idh la yaqulu ahadun bi anna al sali'u sali'ul alam don ba mutum guda mai cewa itti shi ya mutum ko kuma cewa haka nan dutse shi ya mutum to me aka bauta mai na'am alladhi khalaqani fa huwa yahdi makiyana na makiyana garan sai ubangiji talikai halaƙa ni wanda ya halicce ni huwa yahdini kuma ke shirye da ni ila umuril ma'ashi zuwa ga al'amurra na abinci wal ma'ali da makoma min ibtida'il hidayati na wayo shirya huwa imtisasu shine tsutsar aljanini tayi dammul hayl jinin haila ilan ya zuwa karewar ta domin ɗa cikin cikin uwa sai abin da yake rayuwa da shi jinin nan na haila shi yasa mace in ta ɗauki ciki to ba ta haila wannan jinin ɗaka tsutsa huwa suluki fi ɗari jannati kuma shi ke shirye da ni ga shiga cikin hanyar shiga aljanna wal fawzu da rabbanta wani ridwanillahi da Allah wani za a tarar don haka ya zaɓi jimla isimiyya. ma a kawo da khabar mubari'an والفاء سببية انجي إلى موصولا مبتدا وللألف انجي إلى صفة رب العالمين فاختلف النظم لتقدم الخلق سي آري السابع دومين قباتوا خلق واستمرار الهداية دكم دوجي والشيوة نعم والذي هو يطعمني ويسقين والذي الله كيني ونن huwa yud'imuni wanda kuke bauta wanda nake bauta ma shine wannan wanda yake ciyar da ni waya tsini kuma shayar da ni takaririn mausul lidilalati ala anna kullu wahidin min as-silati mustaqillatun kowani daga cikin silin nan mustaqillina liqitila'il hukm da hukum da wato hukumta wannan shi hukunci waya zama bitu wa idha maridtu fa huwa yashfi to jiyawa bai ce kulla ma marintu ba sai ce wa iza marintu idan ni yi rashin lahiya ba huwa shi ne Allah shi ke warkar da ni domin akwai rashin lahiyar ajali don haka ba ya amfani da kulla ma nan ba min marzi ga rashin lahiya ta wata na saba عرفه على ما قبله ظاهرا لأن المرض من da الطعام domin rashin lahiya yana daga cikin wato rawadis na abinci kuturi domin mahi yawan rashin lahiya wajen ci maka aka samunta don haka da rashin lahiya da abinci kama abu gudana yana daga cikin rawa da'am wa shara fa'in da lallai cuta a kasaru ma tarahu mafi yawan da kake ganin ta ya kunu min na zama ga abinci wa min sharabi abin sha na aka samu rashin lafiya ashe kenan anan tsaftace abinci da tsabtace ruwa ya taso don ciki aka samu wala yansibu bi jingina rashin lahiya ba ila zuwa ga Allah li annal maqama fi addin ni'ami domin nan matsaya a cikin kididdigan ni'ima na aka yinta fala yula'imu isnadul amrat bai dace ba jingina wa masassari ne ilaihi zuwa ga Allah wa fi isar iza zaɓin iza wa iza marisu ala kullama isharatu ila anna maradul maut maktumun nuni na zuwa ga cewa rashin lahiya na mutuwa Lallai abu na wanda yake an riga an an yimke shi la shafa'atin babu raka sai dai a ji dama amma ba warkewa to kuma wallazi Allah shi ne wannan wanda nake bauta ma imiti ne wanda ke matar da ni hu ya daga shi fil ni'am li'annahu wasilatu liliqa'ihi liliqa'ihi li rabbihi ta'ala domin mutuwa ita tsane zuwa ga gamuwa da Allah kun ga wurin tsarin ni'ima sai sako mutuwa kashe shi da Allah ya yi ya tahi cikin ni'ima ta Allah ya mai domin shi a tsanin da za a haɗuwa da Allah Allah zai huwa a habbu ilai wanda amince zuwa zuwa gare min kullu shay'in wa khalasun min anwa'il mekani kuma za a farfartu ma'ana za a tsintsintu za a hita daga nau'uka na jarrabobi wal balayati da musibobi fa duniya sijinul mu'min duniya kurkuku mu'mini ta summa yuhini fil akhirah sannan kuma Allah shi ke raya ni in alƙiyama ta tsaya to kuma wallazi aqdahu an yaghfira li khati'ati wallazi adama'u kuma Allah shi ne wanda nake bauta ɗin na wanda nake tammaha arzu ina tsamma an ya gafira ya yafa ni ti kurakurai na ni gare ni wato kenan ka tarkil aula magana ga an Ibrahim kayanta, me ake ce ma kuskure nan ka tarkil aula ka babbarin abin da ya fi. wal abdal da barin abin da abdali. daga abin da yake mabul wa innahu cewa shi qati'atun fi amsalihi kurena ma'ana kuskurena ga ire-iren annabi Ibrahim wa inna hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin domin hasana ta mutanen da aka kusa ga Allah ita asayya a hasana ta abrar managartan bayi ita asayya ta waɗanda aka kusa ga Allah Abin da za ka yi a baka lada in yayi shi sai a ce ya karfa aulansa shi yasa wannan magana shi nake dan maha ya fa ne min qadi'ati yawm dina sakamako aljaza wa atabi damirin fas fil af'ali thalatha al-awwal dun al-akhirayn